الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى أم الجزاء <clears throat> amma ba a yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a kuma wannan wata na ramadana watan rahma muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamominsa duniya da lahira a wannan katafaren gari na jos jihar inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon ni na bari kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon bari wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala aikin da aka yi saboda su Allah ya karɓa Allah ya dinga kai sakamakon zuwa gare su wanda duk iyayensa suka mutu a cikin mu Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda kuma iyayensa suke da rai muna roƙon Allah ya yi musu arzikin rabuwa da su lafiya a karmakan dama a mai suka ce mana Allah ya saka da alfi la ya mutu da wannan malam mai tambayar ce bayan ta yi addu'a mai al'adar nan malam sai ce mana a wannan mutum ne ya zo da zai zo mata sai ya zo mata ya fi ya wuce ya zo mata ɗaya na zuba ko ta je ta yi family planning ya sa jinin ya rikice mata sai ya zo ya fara zuwa ba yadda ya saba ba tun da a baya ba tana jinin al'ada ba ne idan ya tattara watanni so abinda malamai suka ci jinin al'ada ko ya yi tsawo bai wuce kwana goma sha biyar daga nan ya koma jinin shi abin da ya kamata ta yi la'akari da shi kwanakin da jinin al'adun yake zuwa mata da ya cika kwanakin shin yanayin jinin har yanzu irin jinin al'ada ne ko ko ya ɗauki jinin ya kalar jinin ya canza idan da kwanakin al'adun suka cika yanayin jinin da yake zuwa ya bambanta da jinin al'ada da wani jinin ba na al'ada ba ne tana iya ci gaba da komai in ko har yanzu jinin da yake zuwa kalar su ɗaya da jinin al'ada to har yanzu hukuncinsa hukuncin jinin al'ada ne wannan shine abin da za ta yi ta fita Allah ya sa mu dace Yin tambaya ta jima da bayan kayan da fatan alkhairi, malam suna tare da mutunta ne kuma sai ya zama yana cikin wasu damuwar da ta gagari da za ta yi tafiya shi kan dare. Malam kullum idan ya zo ba shi wata alaƙa ta yi waya don wayar suna kan idan suna kan idan wayar shi ita shi mai gidan ta ke ko da suna mai magana baya sauraron ta ko da zai amsa musu tambaya to malam suna idan shi na kan waya to malam ta rasa da za su yi dawo da shi dan ya dawo ya rabu da alaƙar shi da wayar sa kullum yana cikin kan wayar shi malam ta maimaita magana wayar ya to wallahi wannan waya ta zama mana masifa duk haka ake ta ake ta fama an gane so amma abinda nake cewa a ciki tunda ta faɗi cewa tana addu'a to ta ci gaba da yin addu'a muna fama da irin waɗannan matsaloli ta ci gaba da fama da yin addu'a ɗaya kenan abu na biyu wasu da yawan kukukan kuka akan cewa mazan ku ba su da lokacin hatta tattaunawa da koto akwai kuma wata matsala da take faruwa wasu matan duk lokacin da namiji ya ba su dama a makon su fira to complain ne to wani kuma shi da aka mai complain ko bai da uzuri to gare kirkirar uzurin a ci gaba da tafiya a haka inda munan ƙasar daga cikin matsalar da aka samu galibi iyaye kawai sukan yi la'akari da girman yaransu in shekaru ya kai su musu aure ba sa kallon me suka koya masa na su je su zaman auren saboda wata har shekarun da ta kai za a aurar da ita in tana magana ranar idan Allah za ka ɗauka garin kaba kaba aka haife ta duk abin da ya fito bakin ta sakin shi take yi wala ta kafa uku ba ba ta jin tsoron me zai faru sau da wasu za ku ga cewa sanda duk manajansu suka ba su dama shi magana da su cikin kaso goma takwas duk complain ne ba ku san ko cewa maza ba sa son wannan ba wasu kula akari ma za su in za su tambayi abin da ya shafi harkar gida ko wata matsala za a tattauna ba sa kallon lokaci da yanayi da waje da yaushe ya kamata a tattauna shi kenan sai su sako magana sai sa ake ta samun matsala sai sa na faɗa muku na ce muku ku kiyaye namiji wallahi tallahi bai kula da kowa shi ma yana buƙatar sai an kula da shi yawwa in ba ku gane wannan karatun ba to akwai aiki a kan ku. an fahimta yawwa wani yana kular hatta abincin shi da lokacin da zai ci abincin ko in zai yi bacci da lokacin da zai yi bacci to wata ma jiran za ta yi lokacin da ta san mijin zai kwanta lokacin za ta zo ta tsaya kan shi ce sannan take so a yi magana in kuma ba a yi magana ba a yi bala'i saboda haka dole sai an ɗauki mataki na gyara idan mace tana so ta dinga tattaunawa da miji musamman akan abin da ya shafi lamarin gida ta dole sai ta yi inci za'in fursa lokaci misali a ce da safi mutum ya tashi kafin ta tabbatar ya shiga mu'amala da wasu wani ya bata mare an kwaso rigima to a lokacin ya kamata ce kokarin tattauna duk wata matsala da take kokarin za ta warware amma san da ya dawo gida ya wuni benin to ta dan jira ta ga yanayin ba ta san da wani bala'i kuma ya shigo gidan ba Allah ya sa mu dace abu na uku kuma idan matsalan bai warware ba to tun da dai ba akan titi ya ganta ba suna tafiya yana tafiya tana tafiya kawai sai suka ci karo sai aka haɗu ana haɗuwa sai ce mata ya ce ta ce ni shi kenan sai ce to zauna mu ɗaura aure ni da ke da Allah haka akai duk wadda take kumfulin ɗin aure ba a kan titi suka haɗu da mijin ɗaya ta aka aure ba da aka zo aure sai da aka bo su matakai sai da aka zo masallaci ga wali da wakili ga shaidu aka daura aure ko ba ka kai ba yana ba da shawara kamar da matsalar zuwa ga iyayenta su sa baki wajen mijin ya gyara ya tun yana da faku wani lokaci wanda zai saurare ta Allah ya sa mu dace mu je na yawan sai da fatan alkhairi mara ita ce malam wakan da na ya kama ta kuma lokacin sallah ya yi mana idan ta yi wankan jaraba to mana da alular da ta yi wankan jaraba za ta iya yi wanka ai za ta iya yi sallah ko kuma sai ta sake yin wani alular ba. za ta iya yi babu koro dama wanka yana da shifa guda biyu akwai shifa ta kamala akwai shifa da ba ta kamala ba kuma malamai sun ce kowanne aka yi daga ciki in dai mutum ruwa ya taɓa jikinsa da niyyar cewa in ya gama da wannan wankan zai zai sallah wankan ya kunshi hadda alolan ya yi an fahimta ne maji wannan suna tare da mijinta sai eh, mamanta ta aihu sai mutum ya kalle ta ya dinga masa dariya abin kuma yana fata masa rai wai ta ce ya fara a wajen mamanta kuma mamanta ta ce wuce aihuwa ba amma da hakan shi dai yana zuwa ta kamar abin da yake mutu ba ta jin daɗi gaskiya tsarin da ya dace wannan wannan shaki ne gaskiya ne shawarar da zan bata kanta kuskura ta nuna abin yana damunta in ta nuna cewa abin yana damunta daga nan in ba sa abu shi ke ya samu mabugarta shawarar da nake ba ta kawai ita ma ‘yar uwa ta mai da abin wasa da dariya shi ne cewa ai da dai ba a haihu wannan dama wanda ya zo duniya ko kuwa shi ba haifarsa aka yi ba wacce ta haife shi ita ma ba haifarta aka yi ba eh to ba wani abun matsala ba ne yau abun da yake na kunya inda cewa aka yi mamatta ta haihu ba tare da miji ba shine abin ya kamata ya zama mata abin damuwa daga nan ne za ku fahimci dukkan kowace ɗaya wacce mamarta ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta gama rufa mata kowane asiri a duniya kuna ganewa in dai mamaki da ta kawo ki duniya ta hanyar aure ne in ana neman waye babanki tana iya nunawa wallahi ta gama rufa miki asiri an gane so ba wani abu ba ne saboda haka ta mai da abin wasa matakin farko sana abu na biyu shi kuma mijin ya ji tsoron Allah ya fahimci lamarin uwa ba mai ba ba lamarin wasa ba ne uwarta ta haihu uwar shi ta haihu ba shi kenan ba ita ta haife shi ko uwar ta shi ta haife shi ita ma uwarta ta haife ta sannan aka haɗa kai aure in watakila wani abin kunya ne yake gani sai watakila oshi ta fara yi kafin uwar taho ko da aka ni ban ga abin da hankali ba mu ji a daga ba. to malam sai na so addu'o'i a kuma da wahala da ba sai da kai suna da kashi malam an gama karatu a kasa akwai wasu tumatar ko kalinta an karɓar mota a hannun shi ko kuma lalla suna buƙatar Allah ya kai canji da mafi alkhairi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 وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور Allah ta'ala ya ce alladina ya yuzahiruna minkum min nisa'ihim wanda suke wa matansu zihari daga cikin ku ya kalli matarsa ya ce mata an ki alayya ka zahar ummi da ma'anin in na kwanta da ke kamar na kwanta da mahaifiyata sannan kuma yana nufin saki ne wannan kalmar in ya faɗe ta shine a nisa'ahum suna haramtawa wato matansu ala a kankin kansu. ta harimallahi alaihim wato irin haramcin da Allah yake yi na zuhura ummahatihim zuhuri da iyayensu mata fa na lahum sai su ce ma wata an tunna alayya ku dinnan akan mu ka zahar ummahatina mutum in yi alaka da ku daidai yake da yayi alaƙa da mahaifiyarsa Allah ya ce farko tukunna da hunna ummahati ai matan da suka faɗa suka sa a matsayin iyaye Allah ya ce ba iyayensu bane in ummahatuhum in dinnan da ma'anan ma ummahatuhum ba kowa bane iyayensu illa la'i waladnahu sai waɗanda suka haife su wa innahu lallai su waɗannan mutanen wa innal mudahirina waɗanda suke yin zihari mutum ya kalli matarsa ya ce in yi alaƙa da ita kamar yi alaƙa ta kunciya da mahaifiyarsa ne Allah ya ce la yaquluna munkar. suna faɗar magana wacce take fazi'an mai tada hankali abin ƙi min alƙawli na zance sannan wa zuran zuran shine kadiban suna faɗar da yake akwai ƙarya a ciki wa inna allaha da afuwa amma Allah subhanahu wa ta'ala yana da afuwa sannan yana da gafara shi yasa in an yi abin da ba daidai ba sai kawo hanyar da za a gyara in an gyara sai ya gafarta abin da ya wuce a baya in ji Allah subhanahu wa ta'ala. To kalman al'ummu tana da ma'ana kusan guda shida a cikin al'ur'ani. Daga cikin ma'anan al'ummu shine akwai wacce ta haife ka, sannan akwai kuma uwa ta alfarma wa'inda kuma wanda Allah ya ɗauka ya saka a wannan matsayin su ne matan annabi sallallahu Alaihi wasallama da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah iyayenmu ne a nan wajen amma su ba iyaye da suka haife mu ba su iyaye ne na alfarma inji Allah subhanahu wata'ala aya ta gaba Allah ya ce mu والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير Allah ta'ala ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke wa su zihari mutum ya kalli mace ya ce in yi alaƙa ta kwanciya da ita kamar ya kwanta da mahaifiyarsa ne kuma ya hudu na limaƙalu sannan su gane abin da suka faɗa bayan shari'a ta zo ba daidai ba ne sai su dawo yarji'una an ƙaulihim za su dawo daga barin waccan maganar tasu Azimuna ويعزمون ذات ينكي inisa'ihim وطئ suna buƙatar su sadu da matar? Ba haka ba ne kawai wannan maganar idan sun yi ta sun ci bilis a fata hariru ba, dole mutum ya yanta baiwa ne fa itqu raqabatil mu'mina dole mutum ya yanta baiwa mu'mina da haka shi yasa bahaushe yace baki mai yanka wuya Kunga kalma ce mutum zai faɗa ɗin kaɗan amma daga sakinta inda shi kenan sai ta jawo wasu matsaloli su biyo baya shi yasa daga cikin abinda da yawan mata suke fuskanta duk matar da ta ce tana da bakin da idan suna tattaunawa da mijinta inda zai faɗi kalma ɗaya sai ta faɗi biyar tunanin da Allah ba za ta zauna lafiya ba akwai kuma matan da haka Allah ya yi su bakin su babu yadda za a yi ya taɓa mutuwa duk magana suna da amsa sai sun baya. da wajen wannan tattaunawan ne musamman lokacin da shedan ya shiga wala ki zo ki saki wata kalma kalmar ko minti ɗaya ba ta kai ba a cikin ɗan sakonni za ki sake ta wallahi daga nan sai ta zo ta saka ki cikin da na sani har ƙarshen rayuwarki saboda haka akwai abin da mutum a rayuwa tarbiyya yake wa kansa ya koya don ya zauna ainihin wato lafiya to da haka sai Allah ya ce dole yanzu sai mutum ya yanta baiwa mumina min qabla an yatamassa gabanin ya koma ya sadu da iyali shine tamti abin jima'i kalman almasu a ƙur'ani akan yi amfani da shi da ma'anar jima'i kamar yadda nana maryam da mala'ika ya zai same ta cewa za ta samu ɗa cewa sai Allah ya kunu bi gulamun ta yaya zan iya samun ɗa walam yin sasni basharu walam aku bagiya don haka nan tana nufin almasu da ma'anan jima'i to babu yadda za a yi in mutum ya furta wannan kalmar ya gane kuskure ne abin da ya riga ya faɗa kalmar ta fita yanzu kuma kawai ya ce bari ya dawo ya ci gaba da alaƙa da matarsa babu wani abu da zai faru Allah ya ce a'a bai yiwa yanzu kan matakin farko in mutum yana so ya gyara matsalar tsakaninsa da Allah to sai ya yi ne sai ya ‘yanta baiwa to a maganar zihari malamai sun tattauna wasu matsaloli da dama yanzu namiji shi ke yi wa mace jihadi ya kalle ta ya ce ki in ne alaƙa da ke ga matsayinki to daga nan bai yiwa ya dawo ya ci gaba da alaƙa da ta siya ta ka sharaɗin nan ɗayan uku yanzu ita kuma mace in ta yi wa mijinta jihadi ba ta ce kai ma in ne alaƙa da kai kamar na yi alaƙa da ubana ne akwai wani abu a eh da kun gama da ne suka tattauna a wannan gaba to sannan kuma suka tattauna cewa matsalolin da ba na saduwa ba tunda abinda Allah subhanahu Ta'ala ya hana shi ne saduwa idan namiji yawa matarsa bihari shi yana iya yin alaƙa da ita a ƙasa da abinda yake bai kai saduwa ba nan ma suka kai suka komo suka ƙarawa juna ilimi sun ittifaki cewa bai yi wa kafin mutum ya yi kafaran ɗayan uku ya dawo ya alaƙa da ita ta jima'i wannan ba zai mayu ba to shi ne Allah da ya faɗi wannan sai ce za a zo na bihi wannan fa wa'azi ake muku da shi wallahu bima ta'maluna kabir Allah abinda kuke aikatawa ya san abin kwararre ne cikin sa da ba ba abinda Allah bai sani ba to sai aya ta gaba Allah yake ne babal yayyid qiyam shahri mutatabi'an min qabli an yatamassa فمن لم يستطع فإطعام وستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله تعالى يتتو ياتي أأنت بيوة a wancan lokacin da yake akwai bayi za ku ga Allah yana faɗa cewa falakata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al'aqba ba asalin al'aqba dutsen da yake da wahala hawa sai aka kwatanta shi da haka saboda cire kuɗi a yi aikin addini da su haka yake da wahala a wajen rai sai Allah ya ce wa ma a jada kamar aqaba mu yi sanar da kai abin da ake ce masa al'aqaba sai ke fakku ba shine irin ta ainihin wato bayi au it'amin wato ko ciyar da abinci a wannan da ake tsananin yunwa hakku kaba. in ta bayi da aka suka ce maganar in ta bayi an fara shimfiɗa shi a makka ya zamanto ya cika a ainihin wato madina to da aka ce a in ta bayi to fa mallam ji wanda bai da bai wanda zai iya siya ya yanta ta a matsayin hanyar warware warware matsala tsakanin ɗan adam da Allah saboda wannan kalmar da ya faɗa to fa siyamu shahari ne mutatabi'ai sai ya yi azumin wata biyu kwana 60 a jere sai ce wanda ya kisan kai min kabla an yi masa gabanin ya koma ya ci gaba da alaka da matarsa alaka ta saduwa yanzu dan Allah azumi kuma matsalar in an ci azumi a jere kwana kaza in kika kwaso ko da kwanakin kin kusa karasawa in dai ba wani uzuri na shari'a ba ne ko ba ki da lafiya ko wani dalili da zaran mutum ya riga ya tsaya ba azumin ya lalace siyasa ya sako ba eh? min qabla an yatamassa to fa man lam yastafi wanda ba zai iya yin azumi ba to fa amu 60 miskina sai ya ciyar da miskini 60 an fahimta ne wannan fa ku duba ku gani kalma ce kawai fa mutum zai saki baki akan matar su ya faɗa amma yanzu yana so ya dawo ya ci gaba da alaƙa da ita sai ya yi ɗayan ukun nan to daga nan bahaushe da ya ce baki mai yanka wuya kun ga wannan da kuke ganin shi baki ko matsala ne ba ɗan ƙarama ya sa mace ta saba wa kanta wannan awon da annabi ya ce ayi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan to duk maganar da zaki faɗa wallahi kafin ki faɗe ta to auna ta kafin ta kwace miki shi yasa bahaushe yace magana zaran guru da ma'anan akwai kalmar da in ta riga ta fita an samu matsala ba za a iya dawo da ita sai dai kawai a san yanzu ya za a yi gyara yanzu nan wani yana iya faɗa kalmomi ta hanyar magana sai cinna wa garin nan wuta sai ga an tashi ana ta rigima ana ta yaƙi yaƙi da kashe kashe saboda kalmomin da ya faɗa shi ya sa dukkan kalmar da ɗan adam yake faɗa aka ce a rubuta ta don akwai ran da Allah zai tsaye da hisiya masa hisabi a kanta yadda kuka san akwai hisabi akan kalmomin da ɗan adam yake faɗa in an je lahira ko haka akwai hukunci akan wasu kalmomi da ɗan adam zai faɗa tun daga duniya in ya furta shi wanda zai mu wani kazafi ko ya ma wata lalla da me ake yin kazafi da baki ake yin kazafi ko mutum ya zauna a kirkiro sharri ya maka ma wani ko ya maka ma wata da baki da shi yasa da Allah ya faɗi wannan sai ce zalika ana faɗa muku wannan ne litu'minu billahi wa rasulihi dan ku imani da Allah da manzon Allah wa hududullahi wa innan iyakoki ne na Allah ake faɗa muku ba a so ku tsallaka su wa lil kafirina azabun alim Allah ta'ala ya rufe ayat cewa kafare suna da azaba mai radadi inji Allah subhanahu ainihin wato wa ta'ala aya ta gaba Allah ya ce innal ladina yuhaa يحدون الله ورسوله كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين الله تعالى يكفي إن الذين lalle wa'annan da yuhadduna Allah wa rasulahu yuhadduna da ma'anan yuhadduna suke gaba da Allah wa rasulahu kuma suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kubitu shine udullu wa ukzu an kaskanta su an wulakanta su kama kubita ne kamar yadda uzilla wa ukzi aka kaskanta aka wulakanta alladhina min qablihim wa suka zo kafin su suka yi gaba da Allah da manzon Allah wa qad anzalna ayatin bayyinatin alhali mun saukar da ayoyi waɗanda suke bayyanannu a fili cewa gaba da Allah da manzan Allah bai kamata ba walil kafirina amma duk kafirin da isa wa kansa bai da abokin gaba lamba ta ɗaya sai Allah da annabi suna da azabun muhin azaba ta wulaƙanci tun daga duniya Allah ya da Allah ka tsare mu da wannan azaba aya ta gaba Allah ya ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم da ma'anan ka ambatan musu akwai wani da ya ba'afahum Allah jami'in Allah zai tashi kowa da kowa Bai fa yunabbi'uhum bima amilu Allah ya ba kowa labari da aikin da yayi a hasahun Allah Allah ya sa an kiyaye aikin da kowa yi shine hafizahullahu alaihim fi sahaifi a'mali Allah ya sa an tsare aikin da mutane suka yi a cikin littafin aikin su kamar yadda Allah madaukakin sarki a siyakin alkiyama ne ya faɗa cewa wa uridu ala rabbika saffat za a budgito da mutane zuwa ga Allah sahu sahu Allah zai ce laqad muna furada yanzu kun dawo mana ɗaya bayan ɗaya kama nakun awwala marra kamar yadda muka halicce ku a farkon lokaci Allah yake kai bal ba ma wannan ba za'antu akwai waɗanda sun faɗa a cikin kusunci sun ce ma allan naj'al lakum mau'ida cewa ba za ma a samu lokacin da za mu sake haɗuwa ba da su kawai abinda suke cewa daga duniya sai Kaduna wannan kalman in mai karatu ya faɗi ta tana da haɗari a yi abu a nuna mutum za a mutu ya ce kai ai daga duniya sai ka duna kaji bal antum annan ga allakum maw'ida Allah sai ya ce to wudi alkitabu sai a zo da littafin ayyukan bayi sai a aji a ɗauka, a ba mutum fatara da mujrimina na mimma fihi za ka ga masu kunnen ƙashi suna cike da tsoro akan abin da aka ba su na littafin aikinsu ko ya ƙuluna za su dinga cewa ya wailata na to. mari hadar kitabi wannan wani irin littafi ne la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa saha bai bar karamin abu ballantana babba sai da wannan littafin na aikin bayi ya kiyaye Allah ce wa wajabi ma amilu hada duk abin da mutane suka yi na aiki sai sun same shi wato a halatta su karanta shi saboda wala'i ilimin rabbuka ahada babu wanda Allah subhanahu ta'ala zai zalunce shi shi yasa ɗan adam aka ajiye masa shaidoji da yawa a kansa waɗanda za su zamanto shaida gobe alƙiyama to yana tsaye daga cikin ba don da aka sa wa ɗan adam mala'iku ba su rayu da shi daga cikin hanyar sai an kai lokacin da bakin ɗan adam an ciye shuru ya daina magana su shi ba da shaida a kan sami ya faru ina rantse muku da Allah da an ji alkiyama ba za a gama hisabi ba dan yadda dan adam a nan duniya in akai abu yake rantsewa da Allah ya ce ba haka bane wallahi akwai wanda a gaban Allah ma sai sun rantse da sunan Allah sun ce wallahi ba haka akai ba saboda dama Allah ya ce wa kana lil insanu aksara shay'in jadala dan adam yana da mugun gaddama da musu an fahimta ne to kar ma a zo kan iyayenmu mata wannan kan sai a hankali sai sa za ka ga ba kowace ba ce take yin laifi ko kuskure a karan farko ta yadda cewa laifi ce sai sa wani lokaci yana cikin abin da ke kare ya masa haro mace ce laifi kuma ce ƙoƙarin sai ta ba laifin kariya an fahimta ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce a gaba ko a asahullahu wa nasu su duk abin da suka yi na aiki an kiyaye shi amma su sun manta dala nan cikin da gani mai magana da ku a awa ashirin da hudu in ta ƙare aka sake ba mutum biro da takarda aka ce da Allah ana so tuna kalmomin da ya amfani da su guda nawa ne ya rubuta da Allah waye zai iya ta kyau eh? amma fa daga sanda kika balaga aka buɗe miki fayil aka haɗa ki da mala'iku guda biyu ɗaya a dama dai a hagu na daman yana da sifa biyu raƙibin atidun na hagu ma raƙibin atidun ko abin da aka sake shine su bibiye ki da inda za ki shiga da duk aikin da za ki da maganganun da za ki kai su rubuta shi ke nan kawai ran da kika mutu sun gama nasu aikin wannan aikin da Allah ya sa su su takkara fa'il ɗin sai su je sai su kai sai kuma a jira akwai ranar addu'a. shi ke nan shi ne a hasahullahu Allah ya sa an kiyaye abin da mutane suka yi wani su ko mutane sun ma manta abin da suke yi a idan kuna ganin ba zai yi ba Allah sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir ko shahid duk wani abu da za a yi Allah subhanahu wata'ala yana halarci. ba abinda za a yi a ce Allah bai sani ba to shi yasa Allah ya ta'aji wa dan adam misalai a duniya cewa abinda da ake faɗa wasu na ganin kamar ba zai yi wallahi zai yi a lahira yanzu jirgin sama akwai abin da suke sa masa a jiki suna ce masa black box wannan in jirgi ya haɗari in dai an ɗauko wannan na'urar sai ta faɗi bayanan duk abin da ya faru daga sanda jirgi ya samu matsala har zuwa lokacin da ya tarwatsi don ya tabbatar muku da cewa tattara bayanai da aka ce ana yi a kan ɗan adam to kuna ganin a banza Allah zai sanya mala'iku guda biyu shi a samun akan ɗan adam wajen rubuta da abin da zai a ba haka bane akwai hikima da dalili shi yasa za ku ga daga cikin rukunnan imani guda shida na farko an tu'mina billahi na biyu shine wa mala'ikatihi akwai imani da mala'iku aya ta gaba Allah ya ce ne tara anna أن ya'lamu ma fi السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله تعالى يتي ألم ترى كي mai sauraron karatu da mai karantawa baka gani ba cewa annallaha shi Allah subhanahu Ta'ala. ya alamu sai ya buɗe shi da ilimin cewa ya san mafi samawaci ko mafi arzi duk abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin ƙasai bakwai Allah ya sani na faɗa na ce ni dai a iya bincike na ban taɓa jin wani wanda aka ce saboda bincike da kwakwale-kwakwale ba wannan saman da muke rayuwa a kanta ya yi ƙasa ya ji ya gano ƙasa ta bi. da Allah ko kun taɓa ji To ba ƙasa ta ɗayan ba wacce ke doron ƙasa ƙasa ta biyu da ta uku da ta hudu har zuwa ƙasa ta bakwai in akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasar to Allah ya san abin da ke sammai bakwai sannan ya san abin da ke asai guda bakwai shi ya sa sai ya zama ma ya kunu min Shi ne shine hadisa salasati sirra ba yadda za a yi mutum guda uku su haɗu a wani guri za su tattauna wani abu sai malamai suka ce dalilin da yasa Allah bai fara daga biyu ba ya ce ma ya da min ne illa huwa salisuhu saboda masu aƙidar cewa Allah uku Allah ɗa uba ruhi mai tsarki to Allah ya fara da biyu ya ce shine na uku to sun samu hujja cewa Allah uku to shi aka kauce ma lafazin ma kuno min ne illa huwa Salisu. sai Allah ya fara da uku ya ce shi ne na hudu da aka duk inda za ku haɗu ko uku za a tattauna a yi wani mitin ba inda mutum uku za su haɗu su tattauna wani abu illa huwa uhun ba sai Allah ne na hudu tun da ya ce ya alamu sai zaman tobi ilimi ya san me za su tattauna a Ban banda mala'iku da ya turo ya ce. su rubuta wala kamsatin ba za su kai mutum shida ba za su tattauna wani abu a je a shige duk inda za a shige illa huwa sadisuhum ba ce Allah ne na shida da ilimin sa ya san me za a yi wala adna min zalika ba za su kasa da wannan adadin ba wala aksara ko wannan adadin illa huwa ma'ahum ba ce Allah yana tare da su shi ma bi ilmihi da ilimin sa aina ma kanu duk inda suka samu kansu za a tattauna wani abu babu wani guri da za a ce za a tattauna wani abu wanda bai sani ba shi yasa za ku ga farkon tsura a ita saudatu sa'ala ba zuwa sai tana tattaunawa da manzon Allah tana faɗar halin da take ciki Nana Aisha ta ce gashi ina gidan nan wata magana da matan nan in ta faɗa ni ba ma na jin me take faɗa amma Allah yana saman sammai bakwai har ya ji ya ce kada sanya Allah Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha maganan wacce take tattaunawa da kai akan sha'anin mijinta Allah ya ƙara mai ta ce wallahu yasma'u kuma. Allah yana jin tattaunawa da kuke da kai da ainihin wato ita an fahimta ainihin to yana sani sai yake cewa ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة to tun biya sani duk abin da mutane suka yi da shi na aiki sai ya ba su labari gobe alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim saboda Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan kowane irin abu to shi dan adam sifarsa ta asali da Allah ya yi shi akan ta shine ne zalunci da jahilci Allah ya faɗi cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi mun bujuro da amana akan sama da ƙasa sama wal jibal da duwatsu fa baina an yahmilnaha sai suka ki dauka suka ce ba za su iya ba wa ashfaqna minha suka ji tsoron wannan amanar dan adam yana gefe ba a kasa da shi ba kinkin kinkin yace shi ya biya gani zai iya wa hamala hal insanu dan adam ya zo ya dauka Allah sai ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam ga zalunci ga kuma jahilci abinda bai sani ba ya fi ya sani abinda ba shi ya kamata yi ba yazo yayi to sifar Allah da aka faɗa da ya alamu sana aka rufe ayar da inna Allah bi kulli shay'in alim matukar dan adam ba ya siffantu da waɗannan sifofi da Allah ke faɗa ba da Allah sifa ta ilimi sifa ce ta ɗaukaka ko ba sifa ba ce ta ɗaukaka ta ɗaukaka amma sifa ta jahilci ba. ƙasƙanci ke sa nan in aka tashi daga karatun nan in ka ce a assalamu alaikum malama daga kowa yana ƙoƙarin warguwa amma inda za ka ce a jahila da Allah an in aka ce jahila da Allah wai zai je rubu saboda sifa ce ta ba ba wanda zai yadda ya waigo a manna mai wannan kalma ko to wannan duk kuka ga ɗan adam ya yi daraja da kima irin waɗannan sifofin na ɗaukaka da Allah ya siffanci da su ɗan adam su ya siffanci da su sannan zai sauka daga waccan sifar ya samu ainihin wato daraja da kima shi ya sa za ku ga yanzu kwanaki can a ƙasar nan an fara magana za a yi ƙodan wasu kannuka. za a shigo da su to sai aka tashi ana ta hayaniya cewa ya za a shigo da kare an fahimta to abinda ba su gane ma wani kannukan unguwarsu yake kallo jahilai sai ya ɗauka wa'incan kannukan da za a shigo da su su ma jahilai ne wa'incan kannukan saboda an koyar da su ilimi Kisa ana iya siyo su a miliyoyin kuɗin da in an tara kannukan ungoku gaba ɗaya ba za su sai wannan karen kwaya ɗaya ba saboda bambanci tsakaninsu ta fuskarwa ta fuskar ilimi shi yasa za ku ga karen da aka sanar da shi farauta shine wanda Allah ya yarda in ya kamo abu a shi amma wanda ba a koyar da shi ba ko ya kamo abu ba a ba a ci saboda bambancin ilimi tsakanin wannan da wannan da shi yasa za ku ga duk yadda duniya ta ci gaba a yanzu ku je wasu kasashen za ku gani dukkan fadin karatu da za ku ga dan adam na da shi sai kuwa kare na da shi akwai kare mai digiri akwai kare mai masters akwai kare dakta kwarai akwai farfesa kare kware ku dinga duba manya-manyan iyakar za ku gani za ku ga duk kwarewar jami'in tsaro da wa inda ake tunanin za a samu kayan laifi saboda kare ya samu ilimi dan Allah ku duba ku gani da dan anan din da karar wake biye da wake eh? ga wani na buwan eh kunga shi wannan dan adam din za ku ga shi yake baya kare yana yana gaba saboda yanzu karen ya siffantu da sifa ta ilimi saboda haka in aka zo kaya na wutuwa inda ake tunanin za a samu matsala ba wanda ɗan adam ɗin ya nuna akwai matsala ba ake riƙe wanda shi karen ya shinshina ya nuna akwai matsala shi ake riƙewa saboda me saboda ilimi yana fata an fahimta to yana da kyau a fahimci wannan a gane wannan wannan yana daga cikin sifar da Allah maɗaukakin sarki yake so ɗan adam ya siffantu da ita kuma duk duniya inda kuga ta lalace ta ki zaman lafiya wala wa'annan abu biyun suke lalata ka da zalunci da jahilci suna ne ke lalata ko ina duk inda koga ya lalace to asali ɗan adam yana nan akan wannan sifar sama da kyau da zalunci da jahilci sai su lalata komai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To don haka wannan yana daga cikin hujjojin malaman sunna cewa wannan ma'iya ɗin da Allah ya ce yana tare da mutane ma'iya ce ta hanyar ya san abin da suke kuma ita ce fassarar da ɗaliban annabi suka gano daga annabi sannan wa'inda suka zo wa'inda suka zo. Aya ta gaba Allah ya ce mai. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتنازعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير to tunda Allah ya fi ya san komai ba inda za a yi ai wani mitin mutum uku hudu biyar shida ko su fa haka ko fi kasa da haka sai yace alantara baka gani ba ilal ladina nuhu anil najwa waɗanda aka hana su aka ce su daina zuwa mitin inda da yake akwai matsala dan Allah ya faɗa mana ka'idar halattar kowane mitin ya zama in za ki halacce shi ya zama ajandar uku ce Allah ya ce mana la da fi kathirin min najwa mafi yawancin mitin inda da mutane suke haɗuwa a yi Allah ya ce babu alheri a ciki la da fi kathirin min najwa babu alheri da mafi yawancin mutum ɗin da za a kira ki tashi ki tafi sai mutum ɗin da ya kunshi abu guda uku illa man amara bi sadaqati sai mutum ɗin da za a kira yanzu za a yi umarni ne za a ce to ya za a yi sadaka au ma'ruf ko za a yi wani abu wanda ya dace da shari'a yana da kyau au islahin bainan nasi ko wasu mutane akwai matsala tsakaninsu su a kira ki mutum ki tafi Allah ya ce man yaf'al zalika ibtiga'a mardatil lahi idan kika halarci mutum da daga cikin manufofin nan guda uku Allah yake shi kuma zai ba mutum lada babba amma a ce miki za a kira mutum za a kulla ma wata sharri walla kake ji? wanda ma suka kira mutum ɗin ki musu nasiha su bi Allah su bari saboda duk inda za ku je a shiga a kulla kofa aje aje in an gama kuna ganin kamar ba wanda ke ganin ku kun yi ta banza akwai mala'iku da aka turo su a tanda da duk maganganun da kuka faɗa a gurin da yadda za a kulla sharri su sun riga sun rubuta ya za'i shikenan to da aka sun mai na sannan sai suka dawo hu anhu da abin da aka hana su na irin wa'annan mutum din aka ce kasri suna yi wa ya tana zauna za su yi mitin ɗin da ya kunshi bil ismi akwai zunubi wal'uduwari, udwan da zalunci sannan wa ma rasuli akwai kuma saƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutum ɗin wa ja ja'uka in suka zo gurin ka kai annabi Muhammad hayyauka sai su gaida kai bi lam yuhayyika bihi Allah da abinda Allah bai da kai ba shine sallamu alaika bi ghairi salamin alaika sai su gai da kai ba tare da irin gaisuwar da Allah ke bai da kai ba ya na sai su ce wa manzon Allah assalamu alaika mutuwa a kanka. haka yahudawa ke bai da annabi tunda yana zaune da su a Madina akwai banu Qainuqa akwai banu Nadir akwai banu Quraiza lalura ta hada yaya za a yi to sun zo wucewa in sun ga manzan Allah sai su ce masa maimakon su ce assalamu alaika sai su ce wa manzan Allah samu alaika da ma'anan wai mutuwa ta tabbata akan manzan Allah shine ma'anan samu alaika ai al-mautu laka mutuwa gare ka haka suke yi wani gurin kuma in sun zo sai su ce wa annabi ra'ina sahabbai na faɗan kalmar ra'ina in suna fira da annabi ko karatu in ya faɗi wani abu wanda suke buƙatar ya ɗan jira su liƙi abin sannan a ci gaba sai ce ra'ina tana ɗaukar haka sannan tana iya ɗaukan wawan cikin mu ko da ɓaɓɓe to su sai su zo sai wucewa sai su kalli manzan Allah da sahabbai in suna tare sai ce ra'ina amma su ɗaya kalmar mara kyau ita suke ne haka Allah ya kira su ya ce masu ya ayyuhan amanu la taqulu ra'ina ku daina amfani da kalmar ra'ina yau yana daga cikin abun ban mamaki wannan jama'a da tana iya kallon manzan Allah a sanna ta rayu da shi su zo wucewa su ce wa annabi sama alaika mutuwa a kanka ko su ce wa annabi wawan cikin ko tsabbi' yau sai al'ummar musulmi sai ta koma ita ce abun koyin su za mu karanta suratul hashi surar da za ta biyo ba dalilin fa da yasa Allah ya saukar da suran nan daga cikin dalilai wayannan mutanen mitin suka shirya dan su kashe annabi daga cikin dalilan mitin din inda manzon Allah zai zauna sai aka haka sai aka rufe sai aka kawo abin zama sai aka ɗora sai aka lulluɓe da niyyar cewa in annabi ya zo nan ne gudan zama amma abin da ake so kasar Lami ne da zaran annabi ya zauna ramin ya birma da shi Allah ya faɗa wa annaba ga abin da suka shirya kada yake to yau ku kalla auren da ku ku gani tsakanin ku da Allah da annabi kuke koyi ko da su kuke koyi a mafi yawanci wasu a munasabar bukukuwan su ba fa ka gane musulmi da waɗanda ba musulmi ba ka ga riga an sa sunanta tsuntsu da kuɗi saman babu komai amma a baya tara jan ƙasa ba ka ake ba duk waɗannan abubuwan na yahudancin kun mutane al'ummar musulmi kun kaga musulmi suna babdi lalla asali babdi kayan waye ba na aro ba ne ni na san matan da maganan babdan nan fa ya haifan musu da matsala ta aure tsakanin su da mazajensu shekara za ta zagaye ta ce sai ta wa ta babbe mijin ya ce ba za a yi ba daga nan sai a aure gima daga nan sai aure ya lalace A kan abin da ba naku ba kayan aro eh yau babban nan har ta kai yanzu miliyoyin kuɗi ake narkawa kuma ga wanda yake shi musulmi ne yana san annabi kayan aran daga mutanen da sun taɓa ba annabi nama suka sa guba a ciki dan annabi ya ce ya mutu an taba samun wannan a kai bara bayan annabi ya buɗe ta wata yahudiya ta fahimci daga cikin abinda annabi yake so akwai namun akuya suka je suka sa guba a ciki suka kawo suka ba manzon Allah dan annabi ya ci ya mutu sahabin da ke tare da manzan Allah ana kawo nama yana cinanta ke faɗi ya mutu banda Allah shi ba ta mai kowa ba dan daga cikin mu'jiza ana farawa akuyar anyanka an gasa an komai ta cewa annabi karkaci an samu goba yanzu dan Allah wanda kiyayyarsa ta kai ga annabi har yana iya samun guba ya kashe shi kuma sai muka ce mu dinnan masoya annabin nan ne amma muna iya ajiye karanta shi mu ɗauko wannan matsayin nashi abin da yake shi yake da anya ko maganar da muke faɗa kai gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki to sai aka koma ga nan annabi zai ce a kashe kuɗi inda ya dace ba za a yi waɗannan mutanen makiya annabi lamba ta ɗaya shi kuma a koma sai a ɗauko tsarinsu a bukukuwan mu da wasu abubuwa ana kashe kuɗi ta wannan hanya a ji tsoron Allah a bari waɗannan su ne yahudu wa yaquluna suna faɗa fi anfusihim akan sai su faɗa idan an ce ai wanda ya faɗa wa annaba kaza ga matakin da Allah zai ɗauka a kan sai su faɗa sai su ce halla laula da ma'anar dan wa azibin Allah na naqulu ba an ce wannan annabi ba ne in ta mai wani abu Allah zai ɗaukan mata mata ai gashi muna faɗan gaisuwan ma da muke mai mace mai mutuwa ta tabbata a kanka gashi muna faɗa har yanzu ba abin da Allah ya yi mana suna gama magana Allah sai ce hasbuhu da ma'anan kafiyuhum jahannam yaslawnaha wallahi jahannama ta ishe sai sun koni da ita to shi mabannaci ko da Allah subhanahu wata'ala bai mai komai ma na bayyana a duniya wallahi duk lokacin da ya ƙara tsawon rai a duniya to ƙara kansa bala'i yake ke sa wasu gara su mutu da wuri ko bala'in ne a lahira tun da ba su ɓanna da yawa ba to sai su ɗan tare kaɗan a can amma kuma kun su yi tsawon rai je su janyo bala'in da a lahira kuma bala'in ƙaruwa zai yi shi sa ko ganin da suka ce wai ƙulu na fi an suna faɗa wa kansu cewa a an ce mutumin nan annabi ya kai kuma muke faɗa mai maganganun da muka ga dama amma har yanzu ba Allah Allah ba abin da sai ce hasbuhum wato ta ishe su jahannama to kuma dama wa'azi bi Allah ke wa dan adam akwai wa'azin da in an in baka ji ba irin wannan to akwai wanda kuma jikinka zai faɗa maka shi lokacin baka isa ka ce ƙarya ba yasa wannan shawarwarin da muke ba ku ku yi hakuri a je a zauna lafiya a gidaje in mace ba ta ji wannan wa'azin ba to abin da zai biyo ba sai dai ta jira kuma wanda jikinta zai faɗa maka kun san ran da duk duniya ce wa mutum wa'azi ko to shikenan magana ta kare shi yasa za ku ga in Allah ya turo annabawa aka ƙaryata su aka kiyarda to su annabawan sun gama nasu wa'azin yanzu wa'azin da zai yi shi Allah wa'azi ne wanda jiki zai faɗa wa mutum in ya turo azaba ita kuma azaba yanzu an yi sa ce ita ma karya ce to wannan shine jiki to shi yasa Allah ya ce hasbuhum jahannama yaslawnaha jahannama ta ishe su yanzu lokacin in suna cikin jahannama kuma sati Allah bai komai ba ke sa Allah ya fiye su launaha za su kone da ita fabi isar masir Allah ya tsare mu cin a ce almarji wal ma'alu makoman mutum ta zama ita ce wuta jahannama Allah ka tsare mu duk cikin mu nan yanzu yanzu wannan ba wutar nefa ba ce lala yanzu yi cikin ku yanzu idan aka zaro na gefen da positive din nan ma'ana ta mace da ta namijin tunda ai su ma mace da namiji ja da baki ihu lalla yanzu cikin ku ana waye wacce in aka zanyo wutan nefan nan aka ba ta ta a hannu za ta iya awa ɗaya da ita eh to ba wannan fa wutar nefa ba kaɗe fa ku tattara duk wutar da ku gani a duniya idan kuka haɗa ta annabi ya faɗi cewa ku wallahi kaso ɗaya ke cikin kaso saba'in ta lahira ba ma'ana an ɗauko ɗaya ɗan adam mai amfani da ita an ajiye guda sittin da tara sannan gobe lahira wannan ɗayan kuma a sake mai da ita a haɗa guda sittin da tara da ita fa za a yi wa ɗan adam azaba eh Allah ya sa dace Allah ya ji kanmu ba dan halin mu ba Allah ya yi mana rahama ba dan halin mu da ayyukan mu ba Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya kowa da bukatar sa ta alkhairi anan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya wayannan matsaloli na rashin zaman lafiya da ake fama da su nan da can Allah ka yi mana maganin su Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen matsalolin nan ba su za su ga ƙarshen mu ba Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure to akwai wasu suna da mara lafiya shekara da shekaru suna buƙatar addu'a muna roƙon Allah Allah da ya jarrabi annabi ayuba da rashin lafiya ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗu abin da ya fama da shi na rashin lafiya Allah ya sa shi a mizanin aikinsa mai kyau Allah ya daga darajar wannan mara lafiya duniya da lahira da wannan jiya masu jinya su suma Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su haƙuri da ladan wannan jinya Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la illa anta wahdaka la sharika laka al ya bari as-samawati wal ardi ya jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum